بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatu. izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan la'asariya ta goma sha ga watan a wannan shekara ta daidai da goma sha hudu ga watan bakwai shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka muqaddima tafsir ibn kasir a nan garin suleja a inda za mu tashi a gaba ta gaba a inda malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa qala abu ubaid haddathana isma'il bin ibrahim an ayyub an ibn abi mulaikata annahu qala سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فقال له ابن عباس رضي الله عنه فما في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال له ابن فقال ابن عباس رضي الله عنه هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم an ba mu shafa ba malam yana ce mana bayani tiryan tiryan filla filla akan abin da ya shafi tafsirin alkur'ani mai girma da kuma yadda sahabbai suka ja baya sosai da sosai wurin fassara alkur'ani mai girma ya kawo mana maganar abubakar siddiq ya kawo mana maganar umar alfaruk yanzu malam yana mana maganar abdullahi ibn abbas wanda yake shine habaru hadhihi al-umma al-habar al-bahr al-qur'an wanda manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mishi addu'a yace Allahu faqih fi din wa alimhu ta'wil Al-Qasim bin Sallam yake cewa wa qala yace Ibn Kasir kenan yace wa qala Abu Ubaid Abu Ubaid yace haddathana Isma'il bin Ibrahim yace Isma'il dan Ibrahim ya karantar da mu an Ayyub daga malamin su Ayyub an ibn Abi Mulaika daga ابن أبي مليكة أنه قال ابن أبي مليكة يتي سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما wani mutum ya tambayi abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda ma'ana da shi abdullah da mahaifin shi abbas kenan an dangane da waɗannan ayoyi wannan ayar da ke cikin suratul sajada fadan Allah ta'ala da ya ce fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin a wani yini wanda gwargwadon yini ya kasance alfa sanatin shekara dubu ne mimma uddun daga irin daga kididdigar da kuke a kididdigar da kuke yi to wancan yinin yana matsayin shekara dubu ne ma'ana wannan bawan Allah yana tambaya dangane da wannan ayar menene ma'anarta ina ta dosa faƙala na guna abbas radiyallahu anhuma sai abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce da shi fama fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana to yanzu me zaka ce a faɗin Allah ta'ala da ke cikin suratul ma'arij fadin shi da yace fi yawmin kana a wani yini wanda ya kasance kana miqdaruhu gwargwadon wani yini 50 alf sana shekara 50 ne fa qala lahu ar-rajul sai mutumin ya ce da shi inna ma sa'altuka ne ya ce ni ba na tambaye ka ne don ka fahimtar da ni don ka karanta da ni ba na tambaye ka ne don jayayya ba ke ba na tambaye ka ne don kaza ba na tambaye ka ne don ka fahimtar da ni faƙala qala abbas sai abdullahi na abbas ya ce huma waɗannan ayoyi guda biyu ko waɗannan yini guda biyu sai ya ce huma yawman waɗannan waɗansu yini ne guda biyu da yinin suratul sajada fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun da yinin da ke cikin suratul ma'arij fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana waɗannan yini ne guda biyu zakarahum Allah fi kitabi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin littafinsa mai tsarki Allahu a'lamu bihima Allah shi yafi kowa sanin waɗanne yini ne waɗannan guda biyu din in zuwa kenan in ji abdullahi dan abbas sai ibnu kasir ya ce fakari an ya kula fi kitabillah sai abdullahi dan abbas ya ki ya ji tsoron ya faɗi magana a littafin allah maɗaukin sarki ma la ya alam ya faɗa abin da bai sani ba to ina abdullahi dan abbas za a tambaye shi aya bai sani bai ce bai sani ba to ina ga wani wanda kanshi yake mai kaikayi kanshi yake mai hayaki da zai ji cewar babu wata aya babu wani hadisi babu wata tambayi da za a mai da bai sani ba kuma abdullahi dan abbas da ya wannan sai ce sai yi bayanin allah kaɗai ne mafi sani ce da su malam ya ba mu wannan ne don buga misali ba gaba an sami riwayoyi daga abdullahi bin abbas zuwa ga abdullahi bin abbas cewar ya jama'a ayoyi din to amma nan ba malam yana mana bayanin wuraren da ake jama'a ayoyi bane domin a ulumul qur'an babun tafsiri ma akwai babin da ake kiran shi a ta'arud ko kuma daf'ul iham daf'ul ta'arud yadda zaka ingije zaka tunkuɗe wasu ayoyi guda biyu da kake ganin kamar sun ci karo da juna kamar waɗannan ayoyin fiye min kana miqdaru alfa sanatin ma ta'udun fiye min kana miqdaru 50 alfa sana ɗaya kenan za ka dinga samun irin waɗannan ayoyin kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin hudan kaga anan qur'ani ya zama shiriya ne gaba ga masu tsoron Allah kaɗai amma a cikin sura ya ce ramadan allazi unzila fil qur'an hudan linnasi shiriya ne ga mutane baki ɗaya amma ta sai ce hudan muttaqin sai ka ce ah to anan gashi an ce hudan lilmuttaqina wanda yake almuttaqina akhassu minan nas sai malaman tafsiri suka ce a babu cin karo tsakanin ayoyin shi alkur'ani shirya ne ga mutane baki ɗayansu don su shiryu to amma su waye suke amfanuwa da shirya su waye suke karɓi shirya suka yi daidaita su ne sai zana na an ce hudul a akan cewar su ne suka karɓe ta su suke daidaita su suke amfani da ita da aka ce hudul nas akan ba a fitar da ko ba sai wanda ya fitar da kanshi kamar faɗin Allah ta'ala laysa alayka hudahu da faɗin shi innaka la tahdi mana ahbabta sannan kuma ya faɗa wa in naka latahadi ila siratin mustaqim sai malamai suka ce waɗannan ayoyin su ma babu cin karo tsakanin su asalin cusa shiriya ga zuciya a sanya shiriya mutum ya karɓe ta wannan babu wani wanda ke yin wannan sai Allah madaukakin sarki shi kadai ne yake da wannan sai Allah ta'ala ce laisa alayka hudahu shiryar da su su karbi shiriyar su rike ta hidayatu tawfiq wannan ba akan kai yake ba kuma irin wannan ce da Allah ta'ala ya faɗa ya ce innaka la tahdi man ahbab amma shiriya ta a nuna gaskiya a nuna wa mutum tabarki ne daidai wannan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi yana yin wannan isa Allah ta'ala ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim to kaga wannan babi na daful iham al-itirab abin nan Muhammad al-Amin a Shankiti yana da littafi mai zaman kanshi daful iham al an ayil kitab juz'i ne risala ce haka ko ka ce juzi guda ya yi shi don tattara irin waɗannan ayoyin da kai kake tsammanin kamar sun ci karo da juna wanda yake a gurin malaman tafsiri ba su ci karo da juna ba idan kana da adwa'ul bayan fi idahul quran bil quran mai juzi tara ko mai juzu'i goma to wannan littafin yana hada a ciki amma idan kana da mai juzu'i bakwai ne ban iya jin cewar yana hada da shi ba a nan da ya ishe mu darasi an tambayi abdullahi dan abbas aya daga cikin ayoyin alkur'ani ya ce bai sani ba kuma wannan ya zama ka'ida a kan duk wani malami mai tafsiri ya ɗauki wannan a matsayin ga'ida idan aka tambaye shi abin bai sani ba ya ce bai sani ba wannan kuma al'amari ne mai saukin gaske sai wani kasir rahimahullah azza wa ya ci gaba da cewa dan mun sha mai karatun hoge daidai ne fashin baki ne yace wa qala ibn jarir ayda haddathani yaqub yani ibn ibrahim qala haddathana ibn ulayya am mahdi ibn maymun an al-walid ibn muslim annahu qala jaa talq ibn habib ala jundib ibn abdullah fasalahu an ayatin min al-quran فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني وقال ابن جرير أيضا ابن جرير محمد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين وإمامهم يكساج كون حديث يتي حدثني يعقوب يعقوب يا كرنت دني وانا حديثي تو يعقوب وني سيتي يعني ابن إبراهيم yana nufin yaqub dan ibrahim yaqub dan ibrahim ya karanta da ni wani hadisi qal yace haddasa na bin ulayya ibn ulayya ya karanta da mu wannan asar amma maimun daga mahadi dan maimun anul walid bin muslim daga walid dan muslim annahu qal walid dan muslim yace a talq ibn habib talq ibn habib yazo ala jundub bin abdullah zo wurin jundub dan abdullahi fas'alahu an ayati min alquran sai ya tambaye shi fassarar wata aya a qur'ani da ya tambaye shi fassara wata aya a kur'ani shi wa kenan shi talq bin habib yake tambayar jundubin bin abdullah fassarar aya a qur'ani faqal sai wanda aka tambaya yace ce jundubin abdullah kenan yace uharridu alayka in kunta musulma ina ji maka tsoro in ka kasance musulmi in dai kai musulmi ne lama kumta anni in baka tashi a wurina ba in baka bar wurin nan ba ka tashi ka bar wurin nan muddin ka zama musulmi muddin kai musulmi ne ka bar wurin nan au qal ko kuma yace tu jalisani ina ji maka tsoron in dai gana musulmi kar ka zauna tare da ni akan me zaka yi irin wannan tambayar ka ce wai in fassara maka aya qur'ani kaga wannan iya jin tsoron fassara aya ya ji tsoron fassara aya dan haka yake cewa da shi ya tashi ya bar wurin kada ya tambaye shi fassarar qur'ani mai girma domin me domin yana gudun kada a tambaye shi fasara ya je fasara alkur'ani da abin da bai sani ba wanda yake kuma wannan ba karamin hatsari ba ne ƙungai bane ka sai yana talisa bane maganganun magabata sai ci gaba da cewa wa malik an haya bin sa'irin an sa'id bin musayyab annahu ila an tafsiri ayatin min alquran ƙal إنا لا نقول في القرآن شيئا وقال مالك كما إمام مالك ابن أنس يتي أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد الأنصاري كنا أن سعيد بن مسيب دقى مال من سعيد بن مسيب أنه سئل شي سعيد بن مسيب أن تنبيشي أن تفسير آية من القرآن أكن يفسر يبيان وتآية أتكين القرآن قال sai shi da aka tambaya ya ce inna la naqulu fil qur'ani shay'a lalle mu dinnan ba ma cewa komai a cikin alqur'ani ba abin da zamu ce idan ya zamana malin yana kawo mana maganganun sahabbai ya biyo shi da maganganun tabi'ai kasan abin ya zama silsilatu zahab kenan wanda yake mutum zai ji tsoro sosai da sosai amma irin halin da ake ciki sai ka ga mutum ya ɗauko aya an ba shi wata lacca a wata makaranta daga cikin makarantu a wani wuri daga cikin wani wuri kawai ya samu wata aya ya zo ya ta bayani a kanta watakila kawai ya yi ta bayani ne a kan tunaninsa tafsirin bin ra'ayi kenan da aka yi magana jiya kawai yana ganin aya ta ɗauki ma'ana kaza kawai watakila man aka rahin sa'a sai ya haɗa ta da wani abun da yake wani kwas da yake yi sai ke neman mushi wani dalili a ciki kamar wani da aka ce wai yana bincike akan akan karfe wai ko siyar rika da kuke da shi na karfe da wasu centimeters haka akan karfe da sauransu kuma yana neman ya samu mishi dalili a cikin qur'ani to a wata wata wata mita da yake nema ko ɗari nawa ce da nawa waye waye waye dai waɗannan lissafan da ake da su to kuma yana son ya kafa hujjar suratul hadid suratul hadid ita ce sura ta kaza ayar wa anzalna hadida ita ce aya ta kaza a cikin surar kun gane ko to yana so ya samu dalilin wannan mitar a ciki to amma idan ya lissafa al fatiha a matsayin sura to kuma abin da major din ba zai fita ba sai ce to sai a ɗauki al fatiha a matsayin kamar muqaddima haka eh su kenan sai a lissafa fatiha ita ce eh, bakara ɗaya kenan to in yi wannan lissafin zuwa suratul hadid zai zai ba da lambar da yake so eh abin nan abin da ya faru sha ɗaya ga watan satin ba wata takarda ne ba a tiga ya dawa a kasar nan ba wai dama abin yana nan cikin surata toba tsora ce ta tara kuma dama watan septemba ne wata na tara kenan aya ta goma sha daya a'a a ba ta goma sha daya ce jurfin harin hara bifi na nan wai kaza da dan Allah dubin da ake fasara Qur'ani yawwa aya ta 111 to aya ta 111 11 ga watan satumba idan aka fara lissafi daga januwari 11 ga watan satumba shine kwana na 111 eh daya in aka fara daga ɗaya ga watan satumba shine 11 ga watan satumba shine rana ta 111 ita ce rana ta 111 ko ku a'a shi ma za a irin wancan ne a cire ɗarin gefe guda sai a ce to kenan sannan wacce ɗanin an yi imani ita ko ba imani ita ba duk wannan tafsiri ne bin ra'ayi kun gane ko wanda yake wannan in mutum ya hatar zai shiga tsinuwar Allah sai ga mutum ya naci ya naci alhalin karatun na fa halas ne al'asulu halas ne to tun da al'asul halas ne me sai ka samu wasu ayoyin ka bankara su ka tilasta su dole sai sun ɗauki ma'ana da kake nema kuma ka ga irin waɗannan abubuwa masu rubutu ƙor'ani in science waye waye in science din akwai hatsarin gaske sosai da sosai al'asul qur'ani ba a saukar da shi don wannan ba ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ne litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihil qawmal ludda ɗaya daga cikin ma'anonin da aka sauka da shi tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nazira to ba saukar da shi don wannan ba wannan al hukuncin su halasa ne ka je karanta ba sai ka zo kana ta murda ayoyi kana ta murda ayoyi ka ji ayoyi ana ta bankara su wani yana so ya ce sai ka karanta irin waɗannan masu bincike mai ke faro mai ke kawo wannan ya yi karatu mai zurfi a kan science to kuma yana da kishin addini zafin son addini sai kuma bai karanta addinin ba kwata-kwata to kuma yake so ya musulintar da wancan to dama wancan arnanci ne da zai ce ya musulintar da shi to kuma shi ne yake neman dole ya bankar waɗansu ayoyin da in yi wasa za su arnantar da shi daga abin yadda hatsarin gaske gaskiya littafan da ake rubutawa a kan quranic in science ko waye-waye akan waɗannan abubuwan suna da hattara dole mutum ya yi hattara a kansu in ba haka ba zai kara mai ayoyi za a rubuta ayoyi za a yi waye a dinga ba su waɗansu ma'anoni daban don a cimma waɗansu munanan buƙatu da aka tasa a gaba ko kyawawan buƙata da mummunan niyya ko kyakkyawan niyya da mummunan manufa mai mummunan manufa shi yana da kyakkyawan niyya shi abin da ya nufa din ba daidai ba ne kuma duk wannan ya yi inda kyakkyawan niyya tana yi da ruhu ya yi wa rahabaniyata ne fita da oha ma ka tabna ha alaihim illa ibtigha ridwan Allah ba abin da muka dora musu abin da muka dora musu shine si abin da Allah zai yarda da su daya ko kuma abin da ba abin da yasa suka yi sai dan neman yarda Allah to sun yi dan Allah yarda da su kuma abin bai daidai ba sai ya kenan wannan yana da hatsarin gaske sosai da sosai wannan zamanin an sai komai a ce za a abin komai a ce za a samu za a nuna mu'jizar qur'ani za a dinga bankar ayoyin qur'ani kamata in yadda ya je wancan karatun ya fahimci wancan to ya zauna i karatun addini ya fahimci karatun addinin a matsayin na karatun addini tukunna ƙabashi ce zirfi amma magargamanta ba a taɓa fahimtar karatun addini da littafin da aka fasara ɗauki wannan ƙa'idar in dai don ka fahimci addini ne ba za ka ɗauki bukari da aka fassara da hausa ko da turanci ko da faransanci ko da urdu ko da duk wani yare wai kana so ka fahimci addinin har ya zama ka zama mai da'awa har ya zama ka zama kana mai ta'alifi wai ka karanta wannan karatun da da fassara ba zai yi ba domin duk yadda mai fassara ya kai ga fassara yana rage maka wasu abubuwan sai ka san larabci zaka gane cewa lallai a fassara an rage maka waɗansu abubuwan sabili da haka kawai da za ka karanta amma wai batun har ya zama kai da'awa ka yi ka zaga baka te zurfi akan ka samu littafan turanci wannan ba za ka zama mai da'awa akan wannan ba za dai ka dan cire ma kanka jahilci sama sama sama sama amma gargamanta babu littafin da za ka ɗauke shi don abubuwa da yawa ake samu za ka samu wani ya fasar motsa ko ya fasar riyadu salihin yana jin turanci mai ma'anar jin turanci amma kuma ba shi da jari mai karfin gaske na larabci kuma abin da ake so a ƙa'ida fassara ita ce harsunan guda biyu ya zama na ka gane su hakikan ganewa bayan sanin ka'idojin su kasan literature nasu kasan adabin su sai ya zama na wane ko kuma ya zama ya gane larabcin bai gane turancin ba kuma wannan yana ta faruwa ga da watan ramadana wani ya ɗauko tafsiri littafi zai yi tafsiri baya jin yaren da yake fassarawa da shi sosai da sosai ya ɗauko zai tafsiri da hausa sai ya ga hausa ci da ƙarfi yake yi ta da inda zai fassara da yaren shi iyakaci ya ci adadin mutanen kaɗan ne amma fa'ida za ta fi fitowa fili sai ga yana jin hausa ɗin hausa ɗin tana jin shi ko ya ce zai yi da turanci turanci yana jin shi shi yana jin turancin ko kuma ya gane turancin bai gane larabcin ba ko ya gane larabcin bai gane turancin ba waɗannan ana samun su da yawan gaske a wurin fassara wannan hadis wala haraj da yawa ana samun littafan da an fassara ga larabcin motsa ne ko bukhari ga larabcin ka karanta da ka duba fassara mai fassara zai ga sun yi hannun riga ka gane hannun riga ko in kai haka da hannunka ai kaga wannan hannun dama yayi nan hannun hagu yayi nan to haka za a ga sun yi larabcin yayi nan turancin yayi nan saboda me turancin ya gane bai gane larabcin ba ko larabcin ya gane bai gane turancin ba haka wurin fassarawa sai dai ta fassara da ganin da hangensa da wani abubuwa na shi wanda yake wani yana da hatsarin gaske Allah ya sauke inda za a tambaye shi ya ce ba ma cewa komai dangane da alkur'ani mai girma to ina ga mutumin da za a bashi lacca akan wani abu ya zo ya bude qur'ani ya dinga ɗebo ayoyi kawai dan takatulu yana jan ayoyi kawai yana fasara a kansu dole yana so ya cimma ya kai ga wani abu da an faɗi shi ƙur'ani ai abu kaza an faɗi shi a ƙur'ani sai kullum ku zama masu shaida kenan ku ba za ku bincike ba ba za ku karanta sai sun ba sai sun je sun gano sai kuma ku zo ku ce ai da ma an faɗi shi a ƙur'ani ɗaya kenan sai kuma wata na su zo su gano su ce wannan mita da suka gano kuma sun yi kuskure sai kuma ku ce ya Allah ya sauke وقال الليث أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أنه كان لا يتكلم في أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال الليث ليث يتي أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب دقى سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب يكي أنه كان لا يتكلم في المعلوم من لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن يا كسن شي بايا مجانا سي abin da ya kasance sananne القرآن alkur'ani mai girma sai abin da ya sani yake fada wa ma shahidi na ila bi ma'alima sai abin da ya sani yake amma wani kawai yana ganin ai ta yi kama da kaza kawai shi kenan sai ba bata ai ta yi kama da kaza sai ba bata kaga wannan zai nuna maka a da ko a wasu wurare idan ana karatu kana biya littafi da an zo kai ayin ƙur'ani sai a ce a tsallake eh? eh ba sai a karanta ba za a fassara ta ba kun tuna wani lokacin ko kuma ku karanta zauri ba ka tuna ku? to me ke kawo haka eh taka tsantsan ne to shi da eh to yanzu ba ka lura tun da wurin daukan karatu mutum ya ji kuma karatu a talaƙi ne wani ne ya biya maka shi ma wani ne ya biya mashi to tun da haka ne ai tun daga can farko wanda in an fasara mashi kai ma an ka zo sai ka fasara da me ake ne a gudu kankan ba babu wanda ya fasara maka kuma baka san ka'idodin fasara ba kawai ka kama ka fasara wannan dama shine abun gudu amma idan aka fasara maka ka san ka'idodin fasara wannan malamai suka ajiye a matsayin ka'idodin fasara an sha maimaita ba a laifi kan waɗannan abubuwa da eh sabili da haka a lokacin ina da kyau malaman su fahimci cewar in dai an san in dai fassara ce ba wani abu nan tunda daman biya wa mutum ake me abun gudu mutum ya je kulla kanshi ya ce shi zai biya ma kanshi ya dora ma aya ma'ana da bata dauka ba amma yanzu ya zo gaban malam ne biyawa to idan aka biya mai wancan sai a fassara mishi wannan ayar wa qala shubatu an amr ibn murrah annahu qala سأل رجل سعيد بن مسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن wasal man yaz'umu annahu la yakhfa alayhi minhu shay ya'ni ikrama wa qala shu'ba shu'ba yake cewa an amr bin murra daga malamin sa shine amr dan murra daga malamin sa am dan murra yake cewa sa'ala rajulun sa'id ibn musayyib wani mutum ya tambayi sa'id ibn musayyib an ayatin min alquran dangane da fasara wata aya a qur'ani faqal sai sa'id ibn musayyib ya ce la tas'alni an alquran kada ka tambaye ni fassara wata aya a qur'ani kada ka tambaye ni tafsirin wata aya a qur'ani wa salman yaz'umu annahu la yakhfa alaihi min shay je ka tambayi wanda yake cewa ya san komai a fasara yake cewa yake ganin babu wani abu da ke boyuwa a gare shi na fasara ya'ani yana nufin ikrima shine ikrima maula ibn abbas mana maula ibn abbas ikrima maula ibn abbas fitaccen mutum ne a tafsiri sai sai sayyid ibn usayb yake ganin cewar sai uh, ikirma ya ce ba abin da ke boyuwa a gare shi na tafsiri nan akwai fuskoki da yawa ko dai shi bai san tafsiri ba kamar yadda ikirma ya sani saboda kan tafsiri ne je tambaye tafsiri kun gane ko me zai nuna mana wannan shine asar ɗin da zamu karanta nan gaba kadan wa qala ibn haddasa ni yazid ibn abi yazid annahu qala kuna nas'alu sa'id ibn musayyib an al wal haram an kunna nas'alu sa'id ibn musayyib an al wal halal wa kana a'lamu nas fa idza an tafsiri ayatin min al-qur'an sakata ka'an lam wa ibn shawzab yake cewa حدثني يزيد بن أبي يزيد يزيد ابن أبي يزيد يا كانت تدني وانا حديثي أنه قال شيكم يكي تشيوا كنا نسأل سعيد بن مسيب عن الحلال عن الحرام والحلال mun kasance muna tambayar sa'id dan musayyib dangane da me haram me halas waɗannan al'amura suna halas da haram abubuwa ne fa masu hatsarin gaske daga wani Allah ya hore mishi su abu kaza ne abu kaza haramu ilimi ne mai zaman kanshi ma ya Allah da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce innal halala bayyin wa ina harama bayyin wa ma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun kulura la minan nas ashe akwai qalilu minan nas da suka sani saboda ilimi ne mai zaman kai sanin halas da haram wani za ga babu ba sa mai wahala duk wani abin da ke rikici da yayi ma bayani ai abu kaza haramu ne fir yayi ma tauji sai ka gani ai abu kaza halas ne kun zo kuna ta rikici akan haram ne kuna ta rikici akan haram ne ce halas ne dai muku bayani sai ku abin nan ko kuna ta rikici akan abu kaza halas ne kuna ta daga murya da ce haramu ne muku bayani Allah ya hore mishi gane halas da haram sabanin wannan kawai mutum lokaci guda fatawa abu kaza haramun ne ko abu kaza halas ne abu kaza sai zama na halasta a ce abu kaza halas ne abu ne mai saukin faɗa ko abu kaza haramun ne abu ne mai sauki Allah ya sauki bayan Allah ta'ala ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah al-kadhib yake cewa an mun sa irin ibin musayyab dangane da haram da halas waka mun kasance muna tambaye shi halas da haram wa kana a'laman nas ya kasance a wannan babin ya fi kowa sanin wannan ya zama fitaccen malami ne akan sanin halas da haram kenan ashe in za ka yi tambaya sai ka tambaye wanda ya gane abin shi sami akwai da ya ce wa yas'al ulama ya tambayi malami kada ka wurin tambaya ka je ka tambayi wani da kai kake ganin shi malam ne sai da kai kanka kasa inda ilimin da ka tambaye shi a kai za a mai da shi ilimin yin allura ya yi maka allura shi zaka ce mm, wani ko ya gane abin zai min allura to amma kawai sai ka je ka tambaye shi ai malami sai ka je ya ce ai ya tambayi malamai wanda yake shi karan shi ya san su karan kansu shi ya san ba malamai bane ko kwarinsu a malinta bai kai ne masa wannan tambayar ba to amma da yana son zuciya ɗaya raba da wani malami cewar ai malam wani ya ce kaza shi sai ɗan raba iza kake ganin mutum yana da tambaya sai kara da nan garin suleja ya kara da mutane tara malamai tara suna mai tambaya abin ya haramta ya tsallake ya je mina ya tsallake ya je abuja ya je kano ya je zaria duk yana tambaya can zai samu wani malami ce a aya za halasa ne zai ce haba ai shi ma dai daman daman zuciya ta halar din yake so to wani malami yake so ya goyi da shi sai ga ya ce ya tambayi wani malami ya ce duk ina a kowar malami a wani ya gane halar da Allah ya sauke faiza sa'alnahu an tafsiri ayatin min alquran yace amma idan maka tambaye shi dan gane da fassara wata aya a qur'ani sakata sai ya shiru shiwa sayyid bin musayyab allam lam yasma kai ka ce bai taba jin wannan tambayar ba wala za ga wani abu mai sauki wurin ɗalibai wurin malamai kawai a zauna tambayi kawai eh, shi yana ganin ba komai bane a tambaye shi a qur'ani ba ya fassara ta eh shi yasa irin tsarin da wasu malamai suke bi wallahi tsari ne mai kyau jirgin cewar ba kasabe yake ma ilimi ba wani tsari in za a yi in an rubuta masu tambayoyi sai ya zama na ba lalle ne su amsa ta a wannan majalisar ba su wuce da tambayoyin gida su yi nazarin su su zo su yi bayani a kansu gobe jibi shekaran jibi lokaci sai zo su faɗa amma shi ɗalibi ya fi so a dinga ba ai da kai yake karatu ai da kai yake tafsiri kawai sai idan aka ce da ka ake abu abu ya zama an ɗibi daji kenan kun gane ko abu an ɗibi daji kenan a ce da ka ake yi to amma dan kare abun kuma dan ya nuna maka abin da ka ake yi sai ya ce to ai sahabbai kuma ba su duba littafi ba ai sai na Uthman yayi tafsiri bai duba littafi ba ai sai na Abubakar yayi tafsiri bai duba littafi ba wai yana so ya ce duba littafi kuma bid'a ne to me ai gaga me janyo wannan da ka yake yi to tunda da ka yake yi ba abin da ba za a faɗa ba ka kiyayi ka guje yin abu da ka Allah ya sauke fa idza sa'alnahu an tafsiri ayati min alquran sakata in mun tambaye shi fassara wata aya a qur'ani sai ya ka Allah me yasma kaman bai ji ba wani yana da kyau mai malami mai magana kan tafsiri ya kiyaye waɗannan ɗalibai ilimi su kiyaye waɗannan abubuwa ba a gaggawa ba a kankan ba ba a giggiwa wurin fassara alkur'ani mai girma ba a katsalanta mutum ya ba a hankali mutum ya ba a hankali Allah ya sauki وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد, عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع ابن جرير الطبري shaykhul mufassirin wa imamuhum yake cewa haddasa ne ahmad Abda ta dubbi ahmad dan abda ya karantar da ni wannan shi ahmad yake cewa haddasana hamad bin zaid hamad ibn zaid ya karantar da mu yace haddasana ubaidullah bin umar ubaidullah dan umar ya karantar da mu ubaidullah dan umar dan uwan abdullahi dan umar kenan kenan abdullahi zuwa yanzu mana umar yana da yaya kenan mun ji akwai akwai ubaidullah akwai hafsa mai ɗaki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qal yace laqad adraktu fuqaha almadina madina yace na riski malamai waɗanda suka gane addini na birnin madina kasan aka ce aka ce malami a madina ka gane ko ka hararo madina amma yanzu a yanzu nan da ake shekara ta 1232 ba wai a da zamanin tabi'ai da sabai ba a yanzu idan aka ce wani malami ne a madina har za a lissafa ya cikin malaman madina cikin garin madina ke ga san mufti ne a wasu kasashen ko a wata hiyar baki ɗayanta in shuru inda a madina mutum ya zama zai zama malami ne ya bayyana cikin malaman madina to ran zai zama mufti a wata kasar baki ɗayanta ko ma a wata nahiyar baki ɗayanta to balle a zamanin sahabai da tabi'ai wannan san dan ka fahimci girman malantar. da girman garin domin madina birni ne na ilimi birni ne na ilimi wani wanda yake malami ne a ƙasarsu in ya je sai ya ɓace cikin rububi eh wannan ai haka yake yi wannan haka ya sha kundumci ai ai ka ɗauki malami da yake a karkara ya shigo birni sai ya ɓace cikin rububi eh shi sa zuwa neman karatu yana da fa'ida ko don baka ji sabo ba ko baka ji komai ba za ka samu wayewa za ka gane tab ashe kai a lungu kake sabili da haka kada an ce mutum malami ne a madina to ka san ba karamin malami ba ne domin malaman ne ga sunan birjik ɗalibai a gaban wani malamin ɗaliban da ke gaban wani malamin malamai ne a wasu ƙasashen to shi har yanzu yana ɗalibi to ina ga shi malamin haka zaka dinga nuna zaka dinga duba zaka dinga duba yace ya riski alfukaha ka kiyaye waɗanda suka fahimci addini suka gane addini suka fahimci addini na garin madina wa innahum la yu'azzimuna alqawl fi tafsir wanda yake lalle su dinnan wallahi suna ganin girman tafsiri suna ganin kai akwai hatsari mutum i katsalan da i kan ba i azarbabi ya abuka tafsiri malamai fa wanda yake malamai ne na madina wanda yake madina ita ce matattara ta imani madina ita ce kaza ita ce kaza wuri ne wanda yake akwai malamai hakikanin malamai malamai rabbaniyun malamai kaza malamai kaza malamai kaza to amma su karan kansu suna ganin abun yana da girma mutum ya afka ma tafsiri abun yana da girma mutum ya ce kaza akan tafsiri daga ciki waɗannan malaman malam ya ambata mana ya ce minhum salim ibn abdullah daga cikin su akwai salim dan abdullahi jika sai na umar salim dan abdullahi yana cikin fuqahul madina yana cikin al-fuqaha sab'a da imam malik ibn anas ya mai da ayyukansu hujja kafin da ya ce amalu ahalil madina ba wai yana nufin kowa da kowa a madina ba da mai kaza da mai kaza a ko wasu malamai guda bakwai da in dai suka yi abu suka ijimai ya kan abu ko bai san dalilin ba kawai hujja ce magana su eh akwai salim bin abdullah akwai qasim bin muhammad ku na muhammad muhammad dan abubakar abubakar siddiq kaga yanzu wannan salim jikan qasim jikan sayyidina abubakar wa sa'id ibn musayyib da sa'id ibn musayyib mutum nawa kenan wa nafi' da nafi' maula ibn umar maula ibn umar nawa kenan waɗannan daga cikin manya-manya hamshaƙai tabbatattun malamai na garin madina waɗannan suna ganin abin yana da girma mutum yi ima ƙur'ani katsalan da ya afka ma tafsirin alƙur'ani in an tambaye su ta fasara ƙur'ani suna suna shiru shiru wannan yasa kake ganin malamai in ba su da nassi ƙarara kan abu sai su ce maka ruhi ne shi zan kana karanta motsa yi ganin ce wa kariha malikun wa kariha malikun saboda me ya ce haram suna ganin abin akwai zurfi dan Allah ta'ala ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram haka yisa malamai suke da istilahi guda biyu akwai lafaz ma'ana makaruhi a yaran magabata akwai makaruhi a yaran mutaakhirin وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح الليثي عن هشام بن عروة أنه قال ma samitu abi yu'awwilu ayatin min kitabillahi qab wa qala abu ubaid abu ubaid yake cewa haddathana abdullah ibn salih abdullah ibn salih ya karantar da mu al-laysin daga lays an hisham bin urwa daga hisham dan urwa annahu qala shi hisham dan urwa ya ce ma samitu hisham ɗan urwa ya ce ya ji babansa samitu abi na ji babana ya ce ma samitu abi ban ji babana waye baban nashi urwatu bin zubair ya ce ban ji babana yu'awwil ayatan min kitabin lahikot da dai ban taɓa jin babana yana fassara wata ayar alqur'ani ba ah. yu'awwil yana fassara ba wai a ta'awil da ma'anar karkatar da lafazin aya ba domin a ta'awil da ma'anar karkatar da lafazin aya daga zahirinta wannan yare ne na al-mutaakhirin na wasu nan ba yare ne na magabata ba shi yasa yana da kyau ka fahimci ma huwa ta'awil a yaren mutaqaddimin da ma huwa ta'awil a yaren mutaakhirin ma huwa nasakh a yaren mutaqaddimin wa ma huwa nasakh a yaren mutaakhirin ma huwa al-makruh a yaren mutaqaddimin da ma huwal a yaren mutaakhirin wannan zai taimaka maka sosai da sosai a fagen ilimi nan ba za ka dinga kana littafin mutaqaddimun ya hadhihi al-aya mansukha ah, shi nan ba aiki da ita kai ka dauki mansuh da yaren cewar an share ayata su kuma suna nufin mansuh da aya tana da fadi amma an ya rage mata fadi yace ma samitu abi yu yu'awwilu ayatin min kitabillahi qaf ban taba jin babana yana fasara wata aya ba wa qala ayyub wa ibn aun wa hisham wa hisham wa hisham ad-dastuwa'i an muhammad bin sirin annahu qala sa'altu ubaydata yani as-salmani an ayatin min al-quran fa qala ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد وقال أيوب أيوب يجي وابن عون دي ابن عون وهشام الدستوائي دي هشام الدستوائي سكتي أم محمد بن سيرين سنيور ويا قبع يسر قوا daga محمد ibn سيرين babba daga cikin tabi'ai kenan yana cikin manya-manyan tabi'ai Muhammad ibn Sirin ɗan kasuwa ne ga haddasa ga karatu sana'a mai yake yi ga haddasa ga nera ga haddasa ga nera ba wai ya tsaya kawai yana haddasa na bane yana jiran albarkacin makaranta gani ko yana sana'ar mai ne yake cewa sa'altu ubaidata na tambayi ubaida wannan ubaida yace as-salmani an ayatin min al-qur'an na tambaye shi dangane da fassara wata aya a qur'ani faƙal sai shi ubaida da na tambaya ya ce sahaban lazina kanu ya'lamuna na fima unzal ƙur'an ai waɗanda suka san akan me aka sauka da qur'ani a ina aka sauka shi sun riga sun wuce su din sun wuce masana sun wuce fattaqillaha ka ji tsoron Allah wa sadad ka kayi a hankali ba a hankali wai fa tabi'i yake faɗa ma irin wannan magana sai ka kallace mu a yanzu wanda yake larabcin ba kasan wanda yake karanta transliteration wai ba zai iya karanta ma larabcin da aka rubuta da ƙur'ani ba da harfan boko a harfan larabci ba a wani fadda da harfan boko yake karanta su ƙala sai a sa q a wai da wannan za a rubuta don Allah saboda ba ɗauki karatun addini da wani muhimmanci ba yadda ka tsaya ka koyi wani karatu ko ka koyi wata sana haka za ka tsaya ka koyi karatun addini haka za ka zauna ka koyi karatu kuma ku lura waɗannan abubuwa wani abubuwa ana faɗa ne kuma waki yana tabbatar da wannan sau nawa za ka samu mutum ya musulunta shekara biyu zuwa uku kaga irin zurfi da i addini kai da kake kana da shekara talatin arba'in baka san haka ba don me shi da ya musulunta yanzu so yake koyi rubutu da karatu tukunna da me da yaren musulunci eh to sai ga cikin kankanin lokaci ya iya karanta qur'ani ya iya rubutawa ya iya kaza sai ga yana da izifi biyar izifi goma izifi ashirin sai an yi magana ka ji shi kuma wani ya ce to ai wannan tubabbe ne wai ai tubabbe ne <laughs> Allah ya sauwaje shi bai fahimci cewar ka ce da wani tubabbe ba shi ma hatsari ne yi mutum yi wasa sai ne mai fita da shi daga musulunci Allah ya sauwaje وقال أبو أبي حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار an أبيه أنه قال idza haddasa anillahi hadisan faqif hatta tanzura ma qablahu wa ma ba'dahu wa qala abu ubayd abu ubayd yace haddathana mu'az mu'az ya karantar da mu waye malamin mu'az shine ibn aun daga abdullahi ibn muslim bin yasar abdullah bin muslim bin yasar an abihi daga baban abdullah shi ne kenan a muslim ne yawa daga baban abdullah shi ne wa muslim bin yasar ya ce an abihi daga babansa baban abdullahi ne muslim bin yasar qal muslim bin yasar ce yake ce ma kenan yake ce ma ɗansa abdullah yace idza haddatha anillahi hadisan in zaka fassara wata aya ta qur'ani mai girma eh aka tambaye ka malam mecece fassarar aya kaza ya za fassara malam ya ce ka tsaya karka gaggawa wurin fassarawa hata tan zura ma qablahu har sai ka ga ayoyin da suka zo kafin wannan wa ma ba da hu da da suka zo bayan wannan sannan sai ka fasara wannan ka'ida ce a fagen tafsiri kada mutum ya yanko ta aya ya yanko ta gaba ya ce malam menene fasara wannan ayar eh sai mutum ya ce malam me fasara fuwailul musalli sai ya tsaya bai gaba bai baya ba kun yi shiru kaga fa'ida abin da ya sai faɗa ko allazina an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al ma'un to kenan da in bai duba ma ba da hubai da zai fassara saboda ka ɗauki wannan ka'idar da uba ya faɗa ma ɗansa ya ce in za ka fassara wata ayar ka tsaya sai ka kallaci ayar da ta zo kafin ita kuma da wacce ta zo bayan ita waɗansu za ka samu ayoyi uku suna haɗe da juna sai wani ya ɗauko maka ta tsakiya ya tsallake ta farko ya tsallake ta ƙarshe sai ya ɗauko ta tsakiyar so da ka wannan ƙa'ida ce a bayan tafsiri mutum ya hatara sosai da sosai حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابون يتحدثنا هشيم هشيم يا كانت الدم an mughirata daga malaminsa shine mughira an ibrahim daga ibrahim annahu qala ibrahim yace kana ashabuna malamanmu malamai a zamanin mu sun kasance yattaquna tafsira suna tsoron afka ma tafsiri suna guje ma katsalandin a tafsiri waya habunahu suna ganin kwarjininsa suna ganin girmansa wai fa duk da waɗannan ku walla za ga wani ya ɗauke shi kamar ruwan sha a rana ɗaya a watan ramalana sai ga yana tafsiri hudu tafsiri biyar tafsiri kaza tafsiri kaza shi tunaninsa iya adadi inda yake tafsirin nan idan watan ramalana ya kare to la'alla dai majalisi ba za a bashi haka kawai ba to kuma dama majalisi biyar yake a kullum majalisi hudu yake a kullum a yaya zai tsaya ya kallaci abin da zai karanta wa mutane ya za a zai nazarin ayoyin da zai karanta wa mutane ya zai duba tafsirai ya zai duba kaza ya zai duba kaza ya zai duba kaza tun da zan yi wuri na farko da ya fara yi suna cikin bakara ne wuri na biyu da yake zuwa yi suna cikin suratul araf wuri na uku da yake yi suna cikin al kafi wuri na hudu wuri na biyar suna can shi tunanin sa kawai shi ne wuraren nan da yake tafsiri ihsanat ihsanin da ake tarawa to zai mai wani abu tsaraka bai damu da mai zai faɗa musu ba wani yana da hatsarin gaske sosai da sosai kai ce me wai talauci ya ce wai talauci mugu abu ne ai ba talauci ne zai kawo wannan ba kawai sun zuciya ne yau duk talauci duk kuɗi babu tsoron Allah a ciki ko duk talauci da tsoron Allah a ciki ba wani abu ne shi fa ya sani wani lokacin za ga yana tafiya na gingidi ko yana tafiya yana bacci eh wanda abin da ake so ayoyin da zake yi tafsirin su ayoyin da ka yi tafsirinsu a yau ka gane matakin farko na na shirin yin tafsirinsu matakin farko su ne adadin da kake tsammanin zaka ka fassara su yau misali kana tsammanin daidai gwargwado tunda tafsirin naka awa ɗaya ne ko minti 45 ma'ana baya wuce dai 45 zuwa minti 50 zuwa awa ɗaya to kuma tunda ba yau ka fara ba ai ka duba dai kaga wani lokacin ku yi shafi ɗaya ko shafi biyu eh to dai zuwa yanzu ka gane adadin abin da zaka saboda ka a yau kana hasashen zaku tafsirin aya nawa goma sha biyar in ka tashi sai ka ɗauki ayoyi ashirin ka ka ƙara nauke kenan biyar standby sai ka ɗauki ayoyi ashirin ka karanta su tukunna bayan karatun da da kai musu wannan karatu ne na shirin na wannan rana na tafsirinsu da za ka yi sai ga karanta su tukunna waɗannan ayoyin sau za a karanta su su bakwai kun gane ko tun da dama ai kaga yanzu wani malamin ya sha bamban da wani wani zai iya tafsirin aya bakwai ne wani aya kaza amma shi dai ya gane cewar yau zai aya biyar ne sha biyar ne la'alla doga ne ko kajeru amma dai yana ganin aminti arba'in da biyar zuwa hamsin zuwa awa daya zai aya goma sha biyar sai muka ce ya kara su zama nawa ashirin ya ƙara biyar sai ya zama ne ya karanta su ya karanta ashirin ɗin nan ya sake karanta su ya sake karanta su ma'anar ayoyin gaba ɗaya su zauna a kwakwalwar shi da yaren da zai faɗa wa mutane to haga a wannan lokacin zai fahimci aya ta ɗaya da ta biyu suna da alaƙar juna da aya ta uku da ta hudu da ta biyar ta shida suna da alaƙar juna wannan zai sa wani lokacin za ga malamin mai tafsiri in mai jan baki ya ja sai ce na'am ya ƙara aya ta gaba talla ala suna da haɗe da juna wurin ma'ana sai ga ayoyi ashirin ɗinnan da ya karanta yau in ya kasa su zai ga daga ɗaya zuwa uku ma'ana su daban da hudu zuwa biyar zai ga yana da azuzuwa kamar guda nawa kamar guda uku hudu a tafsirin yau wanda yake da kaza da kaza suna da ma'ana da juna kuma ma'anonin su zauna a kwakwalo shi sai ya ɗauko tafsirin radul azhan da jalalaini sai ya fara ɗauko jalalaini in ya ɗauko ne sai ya karanta su duka kaga ya ɗazu da ya karanta bai duba kowane tafsiri ba gundarin bakin ya karanta sai ya ɗauko jalalaini sai ya karanta su waɗannan ayoyin guda ashirin sai ya karanta su a tafsirin jalalaini kaga anan zai san fassarar ɗaiɗaikun kalmomi eh mufradat na kalmomi ɗin ba wai da ko tarjama malam abubakar mahmud gumi ya ajiye ba wannan sunanta tarjama ba sunanta tafsiri ba tarjama ina zai ɗauko wannan idan yana neman fassarar wata aya wata kalma ba wata aya ba wata kalma misali min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha shi bai san fassarar su ba zuwa Hausa sai ya ɗauko sai ya duba fassarar na waɗannan ɗaiɗaikun kalmomin ba wai ya ɗauko tafsirin fassarar hausa ya ajiye wai yana tafsiri ba wannan kaga kamar yana tam siri kenan sai ya dauko jalale ne ya fasar waɗannan zuwa ya maimaita kamar sau nawa kamar sau uku ko sau hudu kaga a karatun da yi ɗazu in akwai inda ya kuskure yanzu ya gyara to a wannan fassara zai iya gane wacce kalma da wacce kalma ce yake neman fassara ta a hausa eh sai ya ɗauko tardama shi ta wasu zai duba ya ɗauki fassarar kalma kaza ba wai tafsirin ta a na hausa ba tunda da mun faɗa da su tsoro inda ka fahimci littafi ne ka fahimci addini a littafin da aka yi fassara to da sauranka sai ya je mataki na gaba sai ya ɗauko radul azhan ka gane ko radul azhan zai ƙara akan jalalaini ta ina radul azhan yana comment in ya kammala kisa zai yi bayani in za a shiga sabuwar kisa zai bayani zai nuna maka abin da sura ta kunsa a jumlace kun gane wannan ko zai maka kaza kaga yanzu ya fara wasu a tafsirinsa kenan ya dan fara faɗi haka kuna lissafa mun adadin awannin da zai ci ko wurin rihazal kenan wai yanzu yana duddubawa to in ya kammala wannan sai ya ɗauko asbabun nuzul waɗannan ayoyi guda ashirin sai da kuli tafin asbabun nuzul ga asbabun nuzul na alwahidi ga asbabun nuzul na ibn hajar asbabun nuzul na imam sayuti da sauransu sai duba ayoyi guda ashirin din nan wacce aya ce take da asbabun nuzul eh sai ya dubo su sai ya ga sanadiyar saukar ayar daya sai ya duba na biyu kuma sai ya duba ingancin domin asbabun nuzul riwaya ya ta milo su wal kazib to sai ya duba sai ya koma bangaren matata ya tace asbabun nuzul din da suka sauka zai iya samu asbabun nuzul a cikin bukhari a ga sahih bukhari kuma ne ma'ana yana da kitabu tafsir a sahih bukhari sai ya dauko kitabu tafsir din shi waɗannan ayoyi guda 20 wace bukhari ya kawo la'alla ya kawo la'alla bai kawo ba abin nan imamu turmuzi sai ya bayani sai ya duba ana in sun kawo kaga sai ya karanta ya samu asbabun nuzul daga na in ma ba su kawo ba yana da littafin shi na asbabun nuzul da muka ambata in ma kuma rajul azhan yake da shi a kasar rajul azhan akwai hashiya da aka yi wanda yake an sanya asbabun nuzul na alwahidi a jiki haka nan ma a wata nuska ta jalalaini akwai asbabun nuzul a ƙasa da aka asa sai ya duba waɗannan abubuwa ɗin haka yanzu ya samu asbabun nuzul ya abin nan sai ya duba su a waɗannan ayoyi guda ashirin da ya duba a ina ne ake da ƙira'at wacce ta bambancin ƙira'a wacce take bambancin yana tasiri a wurin fassara tunda mun sha maimaita akwai bambancin kira'a mai tasiri akwai bambancin kira'a mara tasiri ko kamar faɗin Allah ta'ala kazzabat samudu akwai wanda ya karanta da idgham din ta'un a cikin sa'un akwai wanda ya karanta kazzabat samudu ya ifad din ta'un to kaga nan bambancin kira'a baya baya tasiri wurin canza ma'ana amma faɗin Allah ta'ala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ko wa arjulakum akwai kira guda biyu kuma kowace akwai bambanci ma'ana sai ya duba waɗannan ayoyi guda ashirin ina ne ake da saɓanin kira'a kuma ƙa'ida ba a ɗaukar a littafin tafsiri domin littafin tafsiri yana yana ɗebo kira'o'i ne da yawa da shaza da waye da waye zai koma littafai ne da aka rubuta su akan kira'at ya ɗauko nuska ta shatubiyya nuska mai kyau ya ɗauko in ya duba ya sami ya samu waɗannan ayoyin da aka samu sabani watakila aya ɗaya ce ko biyu ko uku da aka samu sabani sai ya ɗauko littafin taujihil qira'at littafin da an rubuta littafai don su bambance maka ƙira'ar wannan da wannan akwai abdul mansun fi ulumi kitabil makanun ba shi da yawa bai wuce juz'i goma sha ɗaya ba haka a gani ko yayi mal yayi irabi yayi qira'at sosai da sosai akwai alhujja ta Azanjala. ta yi taujihar kira'ati akwai dai littafai da su an rubuta su ne don su bambance maka bambance wannan ruwayar ta wannan ruwayar wurin ma'ana kaga idan kasa samu waɗannan da yake ayoyi ashirin ne la'alla wani lokacin za ka samu bambanci gyara'a a cikin ayoyi ashirin ɗin za ka samu aya tana da bambance bambance uku hudu wani tasirin kuma ka gama kwata kwata baka sami bambancin aya ba kullum kaga sai ka tantance da inda za a sami abin nan wannan kenan sannan kuma sai ka je mataki na gaba sai ka dubi sai ka dauko ibnu kasir tunda mun ɗazu ka karanta da kanka kuma ka dauko ka karanta bakin kenan ka dauko jalalaini ka hada da radul azhan ka hada da waɗannan yanzu ma'anonin sun zauna a kwakwalwarka kana son ka daɗa faɗaɗawa sai ka dauko tafsir ɗinka na ibnu kasir sai ka karanta waɗannan ayoyi guda ashirin a tafsir ɗin ibnu kasir za ka samu asbabun nuzul a ciki wani lokacin haka sai daidai daidaita shi da wani ka duba ɗazu za ka samu fassarar sahabbai da tabi'ai akan waɗannan sai ga ɗazu fassara da kai ta yi daidai da ta wani sahabi ko bace ba ko ta saba ko kuma dai abin nan sai ka duba kuma da magana ƙa'idojin tafsiri kun gane waɗannan da kyau ko ɗaya kenan bayan ka duba wannan sai ka duba to yanzu a cikin waɗannan ayoyi ashirin wacce aya ce take da hukunce-hukunce misali hukuncin kaza hukuncin kaza da yake al'umma suna bukata sai ga ɗauko tafsirin ka na al-qurtubi wanda yake mai da hankali akan ayatul ahkam sai ka duba akalla ka duba waɗannan ayoyi din in baka iya karanta su duka ashirin din ba sai ka duba waɗannan ayoyi din eh nam waɗannan ayoyin suna ayoyi guda ashirin sunayen Allah gudano ne suka maimaitu a ciki eh kun yi shiru sunayen Allah kudano ne suka maimaita a ciki to dama kana da littafin ka na sharhu asma'il asma'illahi husna akwai ta kare da wa huwa ghafurur rahim sami'ul alim kana Allah sami'an basira sun kare da wannan sai ka dauko ka duba ka ga fassarar domin ba wai lalle duka zaka faɗa ba amma domin ma'anar ta zauna maka a kwakwalwa sosai da sosai eh to kaga wannan fa kana shiri ne akan tafsiri guda ya zai mutum ya iya tafsiri biyar a rana daya shi za za ga wani ya yi saukar tafsiri saukar shi ɗaya ka ga tafsirin ya zama tafsiri amma wani shekarar shi talatin yana tafsiri ko yana tafsiri za ka ji abin shuru daga abin a bai ma abu haƙƙinsa wani kuma duk shekara sai kullum izufi ɗaya ake <laughs> kullum izufi ake duk shekara izufi talatin da bana an yi talatin ba da an yi talatin an sauke sai a sake dawa waɗannan al'amura ba wai da abin da mutum ya karanta a tafsiri yake faɗa ba ku kiyaye tafsiri huwa bayanu ma'ani kalamin lahi azza amma Allah ta'ala ya ji kamalan Jafar Allah ta'ala ya rahamshe shi yake cewa Imam Malik ibn Anas yake cewa shigo shigo a karatu shine yake faɗan duk abin da ya sani duk waɗannan abin da ka karanta duka to sai ka kasa shi gida uku sai ga me zaka faɗa wa mutane me zaka ajiye shi dan tambaya me zaka bawa cikin ka eh an ka lura za ga wani yana nazarin tafsiri kafin ya je ba da tafsiri wani inda zai lissafa zai sa agogo wannan stopwatch din nan za ka ga yana lissafa wani zai iya yin zai tafsirin awa daya amma zai yi nazarin awa bakwai awa tara awa goma ki kasa abin da ya karanta awa goma zai faɗa muku awa daya to amma kan za ka san tafsiri yana da kwa'ilicin gaske amma yanzu a ce mutum ya yi tafsiri hudu tafsiri biyar tafsiri uku a kuma ce yana isar da sako na abin da ayoyi suka dauka daga yana da kyau mutum ya fahimci tafsiri ya gane tafsiri ya san me ake nufi da tafsiri don ya san sako yake isarwa ya samo maganganun sahabbai da tabi'ai ya karaɗe ya mun yi magana maganganun sahabbai da a tafsiri ga ta nan cike a cikin ibnu kasir hukunce hukunce na ibadat na fiqhiyya na ga sanan cike a cikin tafsirul qurtubi in kuma kana so ka dinga ma dalibai hashiya a ƙasa kana dan tarfa musu ka'idoji ta nahawu ta balaga kana da albaharul muhit na abu hayyan ka dinga ba su jifa jifa dama wannan kamus din su ne kai musu shi dan da shi ba cikin tafsiri Allah ta'ala ya sauke na ganin za mu dasa aya a nan sai zuwa gobe da izinin Allah madaukin sarki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم salam wa الله tambayi tana da abin nan sosai da sosai ya ce kamar ɗalibai da ba su fara tafsiri ba wannan mataki za su bi na shiri akan wannan kaga abu na farko bayan mutum ya samu ya iya karatun alkur'ani mai girma kun gane wannan ya iya karatun ƙur'ani mai girma ya samu kuma ya iya ya samu ya haddace ƙur'anin ko wani abu mai tsoka a cikin ƙur'ani ɗin kuma yake so ya koyi tafsiri mun sha maimaitawa idan tana so ka ɗiban makanka lokacin za ka koyi tafsiri tsawon shekara goma to ni ina baka shawara ka ɗauki tsawon shekara bakwai na koyan yadda ake tafsiri in ka ɗauki shekara uku ka ɗauki shekara biyu da rabi a matsayin koyan tafsiri sai zama na rabin shekarar abin da ake kira teaching practice ka gane ko in ka samu malamin da ya gane tafsiri ima tafsirin waɗansu ayoyi waɗansu surori a cikin ƙur'ani shikenan sai ka bi wanda aka fassara mashi jalalaini ko rajul azan daga farko har ƙarshe ya rike fassara gaba ɗaya amma ka ce maka tafsiri a sai dai fassara maka kalmar amma wanda sako yake da ita ya zai hada waccan ayar da waccan ayar ya fito da ma'anarsu wannan ayar da ta zo yanzu ina fassara ta take a cikin qur'ani wanda yake wannan babi babi ne a cikin tafsiri babin kamar yadda muka faɗa su akwai babi mai suna mai zama kanshi daf'u ta'arudu abin nan daf'u ihamul iqrab a cire maka waɗansu ayoyi da suke kake ganin kamar sun yi karo da juna a can su a yi maka taujihin su ka ga cewar ba karo da juna bane kamar yadda dai malam zai faɗa mana ya kawo magana Abdullahi dan Abbas inda ke da izinin Allah ta'ala gobe za mu bayani akan ta so kaga ya koyi san ka'idojin tafsiri akwai littafi da aka rubuta usulin fi tafsir na Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ina da kyau dalibi ya karanta shi a gaban malam akwai tafsiratu fi ulumul Qur'an akwai bangaren tafsiri a ciki yana da kyau mutum ya karanta a gaban malam ku lura ina cewa a gaban malam dan iya gane larabcin ka zaka in ga karanta zaka ji kamar kana ganewa amma da zaran ka karanta a gaban malam wanda i gane wannan babun wannan shafin za ka gane ashe ɗazun nan kwata kwata kana wahalar da kanka ne eh wannan littafai ne da zaka biya kalma kalma a gaban malam ka je akwai muqaddimar tafsir ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ga wannan muqaddimar tafsir ta Ibn Kathir da mun yi magana akan waɗannan a darasin da ya gabata sai ka karanta za su fayyace maka yadda ake tafsiri da yadda zaka yi tafsiri da kaza da kaza da kaza da kuma irin littafan da zaka siya domin su fassara maka larabcin qur'ani duk mun yi bayani akwai littafan da ake su fassara larabcin qur'ani kamar al-mufradat fi gharbil qur'an na Arabi bil asfahani da sauran irin littafai da aka rubuta akan al qur'an za su fassara maka larabcin qur'ani wanda yake ba sai ka ko kamus ba ba sai ka ko lisanul arab ba eh akwai wanda yake so yi wannan sannan da har lokacin da zai ga ya zo ya ya biya ne baki ɗayan shi harafi harafi kaga dai ma'anonin su zauna a kwakwalo shi baki ɗaya ya biya radul azhan baki ɗaya ma'anonin su zauna a kwakwalo shi baki ɗaya wannan duk shine ne na kafin ya fara tafsiri wanda ke kuma ba dogon lokaci zai ɗauka ba ya za ya ɗauki dogon lokaci in mutum ya yi a gaban wanda bai fahimci abin ba amma dai gai a gaban wanda ya fahimci abin ba zai ɗauki tsohon lokaci ba yana ciki abin da ke zama da karatu ya zama bakararan karatu ya zama na shi a gaban wanda bai gane ba kowane karatu ne kuwa ta yi malamin da kai na hawa a wurin shi gaskiya ya gane na nahawu sosai da sosai sai dai bai gane bangaren tafsiri ba shike na sai gaje ka samu waye kai ya gani ya gane bangaren tafsiri ke bangaren akida bangaren kaza bangaren ulumul qur'an abwab na ulumul qur'an da sauransu Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya barkace rayuwar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk